الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمي إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق كانت السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون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 albarka na haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu idar da bidi a wai kamata sunna wacce Allah ya nufi Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da kafa wannan ƙungiya shekaru masu yawa khalifansa malam ya jagoranto mu zuwa gari mai albarka garin mutanen da suka kafa izala ita je garin Bauchi mutanen Bauchi Allah ya saka muku da alheri muna addu'a ga shugaban majalisar malamai da mataimakinsa ubangiji Allah ya ƙara wannan soyayya har gidan aljanna damuwa ta duniya da lahira Allah ka ɗauke mana Kasanmu mu yadda muka sa gaba Allah ka ba mu kyakkyawan makoma Allah iyayen mu kai musu gafara malaman mu kai musu gafara Ƴan uwan masoya Allah kai mana gafara baki daya to saboda lokaci yayi nisa kuma ga malamai za a ji bayani Allah rama duk inda kaga dama kawai ka bani mu taba aya mu ji abin da Allah ya Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu cewa li ibadiyal ladzina amanu zuwa ga bayin nan wanda suka yarda da Allah suka yi imani da shi suka yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi da alqur'ani ka gaya musu cewa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ci da abin da muka azurta su da shi sirran a ɓoye wa alaniyatan kuma su bayyana ciyarwa kamar yadda ake gina masallati, ake ba mutane gudunmawa abinci a wannan yanayin ake taimakon marayu ake taimakon kaza ake kaza Allah ya ce su yi wannan umarni daga Allah amma Allah na san su yi wannan min qabli ayya ati yawmul la bay'un fihi wala khilaf kafin wata rana ta zo ranar da babu ciniki babu abota ita ce ran da za a mai da mutum zuwa ga Allah ranar da magana ofis ɗinka ta ƙare kuma wasu ne za su shiga gidanka ka gama kwana a sa rayuwar da zaka yi ta zo ƙarshe kujerar da ka bari wani ne zai hau to ka yi wannan kafin ku haɗu da Allah wane ne ya kafa dokar sai Allah yake cewa shi wanda ya kafa dokar shine Allahul ladzi khalaqa samawati Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار wanda ya zartar da wannan hukunci shine Allah shine allazi khalaqa samawati wal ardi shine ya halicci sammai saman da yayi Allah ba kamfani bane babu wani wanda yake da kaya a cikin sama duk kayan Allah ne ƙasa lokacin da Allah ya yi ta ba wanda ya taimaki Allah domin shi Allah ba zaben shi ake ba ake mai ba ubangiji ba shi da ɗa ba a haifa bai haifa ba ba a haife shi ba Allah ba dangi gare shi ba shi kaɗai ne a cikin siffarsa da zacinsa da mulkinsa don haka ya halitta sammai da ƙasa ya ce wa an zala minas sama'i ma shi ke saukar da ruwa daga sama tsara ruwan nan da gwamnati ce take wannan ruwan da mun sha wahala iskar da muke shaka daban wacce shuka take shaka daban wacce muke fitowa daban wacce shuka ke fitowa daban sai Allah ya debo wancan girgijan na iskar tamu ya shigar da wannan iskar da shuka ke fitowa sai Allah ya daga shi ya kai shi sama kilomita ɗaya da rubi ko kilomita biyu sai ya halicci ruwa da shi a sama ya kuma tsara wata iskar da za ta zo ta shirya ya hadari ya rinka raba ruwan da umarninsa wannan arziki na Allah ne wa anzala minas sama'i ma'an fa akarja bihi minas samarati rizqan lakum sai ya fitar da abin da yake shine arziki daga gare ku dan ba wanda ke rayuwa babu abinci وسكر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يهول نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم atakum min kulli ma sa'altum shi ke zuwa muku da duk abin da kuka roke shi wani na neman mulki Allah ne ke bada mulki jiya malam yayi wa'azi akan tauhidi wani na neman aure Allah ne ke bada aure wani na neman kuɗi Allah ne ke azurtawa Wani na neman lafiya Allah ne ke bada lafiya Wani na neman ɗaukaka ba mai ɗaukaka bawa sai Allah wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku ta kidaye ni'imar Allah ba za ku iya amma innal insan lalle ne shi mutum lazalumun kafar yana da tsananin wato zalunta kansa da butulci sai ya manta abin da Allah ya masa na ni'ima wai Allah rama ma har lokacin yayi ne to shikenan muna roƙon Allah yadda Allah ya haɗa mu a wannan ƙungiya cikin alheri Allah kada ka bar shedan nan mutum ko na aljanu su ka haifa mana da matsala a cikin kunya Allah ka ƙara zukatan mu da alheri Allah muna roƙonka ka raba mu da jin kunya dan tashin alƙiyama yadda iyayenmu suka rufa mana asiri Allah ka rufa musu asiri Allah abinda za mu haifa da abinda za su haifa zura'an mu a tashi kiyama Allah ka sa babu wanda yake kin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ba ka samu kyakkyawan makoma muna roƙonka ya ubangiji ka sassauta mana Allah muna roƙonka sanya mu cikin masu gina addini Allah kada kada ka sanya mu cikin masu rusa addini shugabanninmu da malam ke jagoranci su ubangiji Allah ya kara musu himma ya kara musu tsawon kwana ya kara musu lafiya ya kara musu jin daɗi ya kara musu kwanciyar hankali ya kara mana ƙaunarsu da mutunta su don Allah ba don wani abu ba muna roƙonka Allah ka rufa mana asiri to kuma ɗan agaji Allah ya saka musu da alheri a tuzurai da emiri midiya Allah ya saka musu da alheri tuzurai marasa aure Allah ya aurar da su wassalamu alaikum wa wabarakatuh